DW. Amsoshin takardunku. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci mu da kasancewa tare a cikin wani sabon shirin na amsoshin takardunku. Shirin da bisa al'ada kan lalubo amsoshi na irin tambayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana. To a wannan makon Ahmed Salisu ne ke jan akalar shirin sai a kasance tare da ni domin jin irin abin da ya kunsa. amsoshin ku zan rattaba jama'a takardun ku ya jama'a ina kiran ku maza jama'a ku zo jami'a na ba ku amsoshin takardun ku na yi kira ku buɗe akwatin rediyon ku ku saurare mu jami'a ku karkata To ba tare da ɓata lokaci bari in fara da tambayar mu ta farko a cikin shirin wadda muka same ta daga masu sauraron mu da damar gaske wanda lokaci ba zai iya bari mu lissafa su ba. Masu tambayar dai sun buƙaci ne da a basu tarihin sabon shugaban majalisar dattawa ta tarayyar Najeriya wato sanata Ahmad Lawal wadda aka zaɓa a 'yan kwanakin da suka gabata. To domin jin amsar wannan tambaya daga nan bon na tuntuɓi abokin aikinmu da ke Abuja wais Abubakar Idris wanda mafi akasari shine kan shiga majalisar dokokin tarayya ta Najeriya da ke Abuja domin kalato mana labarin da ake samu a can. Ga kuma yadda tattaunawar tawa ta kasance da wais ɗin dangane da tarihin na Sanata Ahmad Lawal. Sanata Ahmad Ibrahim Lawan an haife shi a shekarar 1959 a garin Gashuwa da ke jihar Yuben, Najeriya a yanzu. To wais idan muka dubi karatu na Muhammadiyya kuma fa kamar a jihar ta yi karatu ya kuma yanayin karatun nasa yake. To bayanai sun nuna cewa sanata Ahmad Lawan ya yi karatun allo kamar yadda ake yi wato karatun tsangaya musamman sanin wannan fanni na Najeriya sun shahara a wannan karatu kuma ya yi nisa ya sauke alkur'ani har ya shiga sauran littattafai na addini da ya san yadda tsarin addinin musulunci yake. To idan muka koma game da batun karatu kuma na boko fashin me ka kalato mana game da shi wannan sabon shugaban majalisar dattawa? To ya yi karatun firamare ɗinsa a garin Gashuwa. ya kuma yi karatun sakandare a garin Gashuwa. Daga nan sai ya wuce zuwa jami'ar Maiduguri inda can ma ya yi karatu ya kammala digirinsa na farko a shekarar 1984. To kamar wani fanni ya nazarta a lokacin da ya yi digirin nasa na farko a jami'ar ta Maiduguri da ke jihar Borno. To Ahmad ya yi karatunsa digiri na farko a fannin kewayen dan adam wato da ake cewa geography a turanci. wanda ya kammala a shekarar 1984 daga nan ma ya sake komawa ya yi wani digiri ɗin na biyu da ake cewa msc duka dai a wannan fanni ya yi inda ya kammala a shekarar 1991 na'am to iyaka nan karatun nasa na boko ya tsaya ko kuma iya ɗora watakila da wasu kwasa-kwasai e baya gama kwasa-kwasai a fannoni da dama digirin na biyu ya kuma yi digiri na uku wato digiri na digirgir da ake cewa phd wanda ya yi a jami'ar ahmadu bello da ke zaria wannan ya kammala a shekarar 1996 a fannin motsin ƙasa wato da ake cewa remote sensing to idan muka dubi batu na aiki fa kamar da me fara to ya fara da aikin gwamnati ne a ƙarƙashin gwamnatin jihar yobe ta yanzu inda daga shekarar 1985 zuwa da 86 ya yi aiki a fannin ilimi ya kasance mai wanda ya rike mukami a ma'aikatar kula da harkokin ilimi ta jihar kafin daga baya ya bar nan ya koma aikin koyarwa a jami'ar maiduguri saboda haka na fahimce ka kenan baya ga aikin gwamnati da ya yi kuma aikin malanta Eh, ai ya kwashe shekaru goma yana aikin koyarwa a jami'ar maiduguri daga shekarar da da tamanin bakwai zuwa da casa'in da bakwai, daga nan ne ma yana aikin koyarwan ya je ya ta karo ilimi ya digiri na biyu ya kuma ya digiri na uku da ake cewa phd kamar yadda na bayyana to bari mu fuskanci harkar siyasa wadda ita ce zamu iya cewa ta sa yayi fice kamar daga yaushe shiga harkar siyasa kuma wani matsayi ya fara nema Sanata Ahmad Lawal ya shiga harkar siyasa daga shekarar 1998 inda ya mataimakin shugaban karamar hukuma ta Yobe a ƙarƙashin jam'iyyar APP. A shekarar 1999 kuma ya rike mukami a hukumar kula da zaɓe ta jihar Yobe. Saraka idan na fahimce ka kenan Uwais tun daga tushe ya ɗauko harkokin siyasarsa. kwarai kuwa tun daga tushe abin da ake cewa grassroot ya fara domin kaga ai sai a shekarar 1999 ne bayan ya rike wancan mukami kuma sai ya zo ya takara na zama dan majalisar tarayya wato majalisar wakilai ta tarayyar najeriya inda a lokacin ne ya fara zuwa abuja a matsayinsa na zababbe da ke wakilta wannan shiya to idan muka dubi majalisar da ta kusan kamar yaushe shige ta bayan ya rike wannan mukami a matsayinsa na dan majalisar tarayya sai kuma ya koma majalisar dattawa inda ya shiga zaɓe ya kuma samu nasara a shekara ta 2007 ya zo wannan majalisa inda har yanzu ya kasance a majalisar dattawa ta najeriya kuma ma yana ɗaya daga cikin 'yan majalisa da tun da aka sake girka dimokuraɗiyya a najeriya a shekarar 1999 duk da santsi na siyasa shi ya kasance wanda duk sanda ya tsaya zaɓe yana lashewa kuma yana dawowa a matsayin wanda ke wakiltar al'ummarsa. saboda haka daga 1999 ɗin da ya fara da majalisar wakilai har ya tsallaka zuwa majalisar dattawa bai samu wani hutu ba. bai samu wani hutu ba kuma ma ai ahmad a majalisar dattawan da ta wakilan ya rike kwamitoci da dama masu mahimmanci kaga ya rike kwamitin nan da ke duba yanayin asalin shi yadda ka fito domin daidaituwa a aikin gwamnati ya rike kwamiti na aikin gona ya rike kwamiti na ilimi ya rike kwamiti na tsaro baya ga sauran kwamitoci irin na wucin gadi da akan kafa a kira ka domin kwarewa ko tasirin da ake ganin kana da shi wanda sanata ahmad lawal duka an dama da shi to gabanin wannan matsayi da yake rike da shi yanzu na shugaban majalisar dattawa kamar a shekarun baya a sa da a majalisa ya taɓa neman wani mukami? Kwarai kuwa ya nemi mukamin shugaban majalisar dattawa ai a shekara ta 2015 eh, a lokacin da aka samu wannan dambarwa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc da jam'iyyar pdp ta 'yan adawa ko za a ce an shammace su domin eh, shi jam'iyya ta so a zaɓa amma kafin a zo su suna can sunan suna taro da shugaban ƙasa nan kuma aka zo aka zaɓi shi sanata bukola saraki duk da haka daga baya ya kasance shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan najeriya mukamin da ya ta riƙewa har zuwa wannan lokaci saboda haka a iya cewa kenan ta fuskar rikon mukami kusan ba sabon shiga ba ne a'a ba sabon shiga ba ne domin ai yana cikin waɗanda ake cewa principal officers a majalisa wato jigajigai da ko me ake yi da su ake yi domin kasan lokacin da aka samu mishkila aka dakatar da sanata ah, ali indume ne aka bashi wannan mukami tunda kusan za a ce a lokacin an yi ne dama don ga ko za a iya daidaitawa a daɗaɗawa ita jam'iyya daga ɓangaren shi tsohon shugaban majalisa sanata bukola saraki saboda haka mutane suna kallonsa a matsayin gogagge da ya san me ake yi a majalisa ya riƙe mukaman nan shugaban majalisan ma kusan ya riƙe yana tare da shi to kamar wani abu ne za a iya cewa ya yi fice idan ana magana ta shi wannan sabon shugaban majalisar ta dattawa. To, sanata Ahmad Lawal mutane na mashi kallo iri daban-daban mutum ne dai da a hannun gudanar da aiki na majalisa baya da wasa. In ya sa gaba inda ya dosa nan ya dosa, kuma ba za ka same shi a matsayin mutumin da za a ce yana sauya ra'ayinsa akan inda ya sa gaba. domin wani dalili na samun wata bukata ko biyan wata manufa ba shi yasa ma ya daɗe yana riƙe kwamiti na public account wato wanda ke kula da harkokin kuɗi na sassan gwamnati wanda kwamiti ne mai mahimmancin gaske a harkokin gudanar da majalisa saboda yadda wannan sashi yake na kuɗi saboda haka ana mashi kallon gogaggen ɗan siyasa gogaggen ɗan majalisa wanda ya san ciki da waje na yadda ake gudanar da harkokin majalisa. Tamadala Wais Abubakar Idris kenan wakilin Marike Abuja da fatan masu wannan tambaya game da tarihin na shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Ahmad Lawal sun gamsu da wannan bayani da Wais yayi. Tunatarwa muke ku tambaya kuke yi tunatarwar mu kuma rabbi ku sadaka. amsoshin ku zama rattaba jama'a takardun ku. Mu jawami muna kiran ku dukkan mutane ku kawo tambayoyin ku ku ji amsa da kunnan ku. To madalla, to bari mu je ga tambayar mu ta gaba. wadda ita ma masu mu daban-daban suka aiko mana da ita su kuma bukaci ne da a yi musu karin haske kan irin matakan da za a bi wajen kare kai daga kamuwa da zazzabin cizon sauro na malaria musamman ma da yake damuna ta fara faduwa a wasu sassan nahiyar afirka to domin jin amsar wannan tambaya ta wayar tarho na tuntubi dr sani gwarzo wanda kwararren likita ne kan cututtukan da ke saurin yaduwa gade da zantawa tamu ta kasance tare da dr sani gwarzon shi yanayi na damuna yakan zo da abubuwa kashi biyu na farko bayan danshi da kuma taruwar ruwa da akan samu yakan kuma zo da yanayi na tarai tara kwari musamman kuda da sauro to shi sauro kamar da muka sani shi yake yada cutar malaria haka saboda haka kamata idan wannan yanayi ya shiga duk yadda mutum zai ya kare kansa daga cizon sauro ya yi. Kama waɗanne matakai ya kamata a ce mutum ya ɗauka likita wajen kare kai daga zazzabin na cizon sauro ko kuma shi kansa cizon sauron tunda shi ke haddasa zazzabin. Eh, na farko idan mutum zai kwanta da daddare ya tabbatar ya shiga gidan sauro. Sannan ga wanda za su yi zaman hira a waje a sa tufafi wanda za su rufe har kafa har sawun kafa in mutum zai sa takalmi idan inda zai yi hira da safa. sannan kuma idan mana cewa akwai magani da aka shafa a kafa ko hannu musamman ga wanda yake baki ne suka zo afirka ko kuma ɗan afirka nema ya tafi wata ƙasar ya dawo hutu to kada ya sake a wannan yanayi zai kamuwa da malaria mai tsanani akwai magani da ake shafawa a kafa ko a hannu yadda sauro ba zai ciji mutum ba wanda suke da ciwon irin na sikila ko mata masu ciki ko yara ƙanana ko 'yan makaranta akwai magani da ake ba su wanda zai rage kaifin yaduwar cizon sauran ka yi batu na magani da mutum zai iya shafawa domin hana sauran ya kusance shi to idan muka dubi irin kamar bawon lemo haka da wasu kan kona a wuraren da ake tunanin akwai sauro ya kore su shin wannan yana da tasiri idan yana da tasiri kuma ya tasirin sa yake to gaskiya a matsayina na likita ko da na ji ana raɗe raɗin cewa bawon lemo yana da tasiri a likitance ba da hujja amma wannan na san watakila masu maganin gargajiya su yi tsarin bayani a kai amma mu a likitance muna ba da shawara ne kadai wacce take ta tabbata an gwada an sake gwadawa an fitar da alkalimar lissafi an ce tana aiki. To idan ya kasance zazzabin nan ya kama mutum kamar da waɗanne irin alamu ike bayyana? to yawanci za ga mutum kafin ma a ce jikinsa ya fara ɗumi ya ɗau zafi wasu sukan fara da kasala kawai mutum ya ji jikinsa ya la'asar ko idan ya tashi daga bacci ya ji bacci bai ishe shi ba ji yana ta miƙa yana hamma yana jin gajiya da kasala to wannan wasu sukan gane alamun zazzabi wasu ma su ji bakinsu ma ya musu ba daɗi yana ɗaci ba sa sha'awar wani abinci sannan suke fara ganewa kafin ma zazzabin ya zo kuma zazzabin idan ya tashi zuwa yana da wata siga wacce ta bambanta da ragowar zazzabi na wasu rashin lafiya yakan zo ya kama mutum idan ya tsanani ake ga mutum kuna zaune da shi yanzu nan sai ce da kai tsari yake ji kaga har yana karkarwa yana kyarma to yayin da ya fara wannan sai kuma ya sake shi to wannan yakan faru ne a lokacin da 'ya'yan kwayan malaria ke fasa 'ya'yan jini suke fitowa daga 'ya'yan jini su tafi cikin hanta yayin da ake teso su daga cikin cells nan suna fitowa su ne suke haddasa wannan zazzabin mutum ya yana rawa tari har yana ce a lullube ni a lullube ni har sai bayan yan mintuna kuma sai ka ga jikinsa ya daidai. To idan ya kasance mutum ya ji waɗannan alamu da ka lissafa shin ruga kemis zai ko kuma in ya nemi wasu jike-jike sha shikenan ya yi bankwana da ita wannan cuta ta zazzabin malaria. To gaskiya duka waɗannan biyun mu ba mu cika ba da shawara a yi su ba kada a je kemis kada a je wurin maganin gargajiya. Dalili shine idan aka auna aka yi maza maza aka ba da maganin da ya dace to kaga an san ya yi malaria an ba da magani ko da ta dan bijire akwai dabarun da za a yi a sake kara karfin maganin ko a sake tsawon lokacin maganin ko a canja maganin yadda za ta warke amma idan ya je kemis ko yi shaye-shayen magungunan gargajiya a yayin da nake ga maka ita malaria ita shi zazzabin malaria baya zuwa ya dawwama a jikin mutum wanda idan ka gan shi da safe shi ne da yamma so yayin da aka ɗige ɗan ɗauke ɗin nan sai ya ba wa likitoci rashin fahimtar shi ɗin ne ko ba shi ba shi yasa mun fi so da zarar mutum ya ji wani abu so ya tafi asibitin idan mutum ya sha maganin likita ya fara jin dama-dama alal misali an ce sha na kwanaki uku ko hudu rana farko kuma sai ya sha ya ji dama-dama shin zai iya watsi da shi kawai ci gaba da harkokinsa ko kuma a'a dole sai an kammala a'a gaskiya dole sai an kammala saboda me kamar yadda na gaya maka ita kwayan malaria kwayar cutar malaria takan yi tasiri a wurare guda uku ne yawanci a cikin 'ya'yan cells wato red blood cells kuma tana yin tasiri yayin da ƙwayayen nan suka fashe suka fito suna tafiya suna migrating za su tafi cikin hanta sannan kuma tana yin barna a cikin hanta maganin malaria da muke bayarwa yana yi wa malaria illa ne yana kashe ƙwayar cutar malaria a sassa guda uku cikin cells a cikin ruwan jini cikin hanta yayin da mutum ya sha maganin kaɗan ko ya sha maganin da bai dace ba ya magance wacce take yawo a cikin ruwan jini wato eh, eh, cikin eh, plasma cikin ruwan jini to ba zai iya magance ta cikin sel ba ba zai iya magance ta cikin hanta ba saboda shi yasa muke son a sha maganin Dokta Sani Gwarza kenan a tattaunawa da muke da shi kan zazzabin cizon sauro wato malaria da fatan masu wannan tambaya sun gamsu. To ma sauraro da wannan ne kuma shirin namu na wannan jikon ya kai gaci a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin ya kammala har ya samu isa gare ku musamman ma dai wakilinmu da ke Abuja Wais Abubakar Idris da kuma Zainab Muhammad Abubakar Ahmed Salisu da na tsara shirin na kuma gabatar nake mai sauraro fatan alheri daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bon a tarayyar Jamus.